kafin mu je kai tsaye ga gabatar da tutorial din muna buƙatar da a taba alamar subscribe kamar yadda ya nuno a ƙasar nan sannan a taba ƙararrawa domin samun dukkan tutorial din mu a kowane lokaci Assalamu alaikum wa rahmatullah jama'a barkanmu da kasancewa da Arewa Teach a daidai wannan lokaci kamar yadda muka da sumfurin hoto da za mu yi editing ko za mu yi tutorial a kansa so za mu je kai tsaye ga gabatar da tutorial din idan ya kasance kana tare da mu a shafinmu na facebook so za ka iya yi wani tambaya ko kuma ƙarin bayani ko wani shawarwari za ka iya aika wani sako insha Allah za mu saurare ka ga wayanda kuma ba su like na pejin mu na facebook ba za su iya zuwa pejin mu na facebook su yi sacin din shi yana amfani da arewa teach za ku gan shi kamar kalan wannan bari mu nuna sumfurinsa shi shafin nan buɗe shi ne domin amsa tambayoyi da kuma karɓar korafe-korafe na jama'a da kuma wasu abubuwa na suka danganci irin wannan abu idan kana da wani abu da kake bukata za ka iya zuwa shi wannan shafin ka yi tambaya ko kuma ka ba da shawara ko na makamacin haka wanda za mu duba kuma insha Allah za mu yi aiki da ita ko mu za mu amsa ma tambaya in tambaya ce sannan dukan wani postin namu da kuma wani bidiyo da mu yi eh, mukan daura eh, shi kafin mu gabatar da shi a shafin namu wanda zai baka damar samun dukan wasu abubuwan mu za ku iya sacin din shi arewa ta ɗin a facebook domin ku yi like namu ko dinga samun dukkan wasu tutorial namu wanda suke da alaka da ilmantarwa da faɗakarwa a shafin namu na facebook so yanzu bari mu koma kai tsaye ga gabatar da tutorial din da farko ga wanda suka kasance suna tare da mu a tutorial ah, dinmu na koyon yadda ake yin design ah, mun yi bayanin application guda biyu wanda muke aiki da su wajen gabatar da design wato akwai eh, background eraser wannan kenan wanda in kai satin din shi a play store zaka same shi sannan a description na wannan bidiyon da kuma wajen yin comment za mu sa link din shi wani application din sai kuma wato uwa uba application din da ake yin editing din da shi shine pixel lab wanda shi ma kai sacin a play store na wayan ka zaka samu pixel lab za ka ganshi kamar sa wannan kamar su ɗaya da wannan sunan ma haka ake rubutawa sannan shi ma za mu kokari mu sa link din shi a wajen comment na wannan bidiyon so yanzu bari mu je kai tsaye ga gabatar da tutorial din da farko ka shiga background erezo kai selecting na hotonka wanda kake so ka yanke in kuma ya kasance kana da hoto wanda ka yanke background dinsa to shikenan za mu je kai tsaye ga tutorial din yanzu daga nan za ka yi selecting na hoto bari mu dauko hoton da za mu yi editing din wannan kenan wannan in ka yi selecting din shi zai baka damar da zaka zo nan wajen daga nan za ka yanke dukkan background dinsa ta hanyar amfani da wannan auto din ka cire background kamar yadda nake cirewa bayan ka gama cire background din eh, kamar yadda na cire haka sai ka taba nan domin kai saving din shi daga nan sai kai selecting na saving kasancewa na yanke background din shi babu bukatar na sake maimaita <coughs> yanke background din nasa <coughs> yanzu bari mu je kai tsaye ga gabatar da tutorial din tunda na yi cropping din shi so sai mu bude pixel lab na wayan mu kamar yadda yake a nan bayan mun bude eh, daga nan eh, kasan nan wajen a ɗinnan nan za mu taɓa ta ga deleting a nan wanda mun taba deleting shine zai goge wannan rubutun so bayan mun goge rubutu me kuma za nan gaba shine mu sa background so daga nan za mu zo mu yi selecting na nan wannan abun shine zai kawo mu nan daga nan akwai kalo wanda zai ba mu dama da mu sa kalo na background din da muke so so daga nan za mu selecting na kalan da muke so mu sa a wannan bidiyo ai a wannan bana ko kuma wannan poster da za mu yi editing eh, ya danganta kamar wa'annan ko kuma za mu iya canzawa ga wata anan ga wasu anan so ya danganta dai ga background din da za mu sa sai mu selecting ɗinsa bayan mun gama daga nan sai mu taba alaman wannan good ɗin sai mu zo daga kasan nan nan sai mu taɓa wannan abun wanda zai kawo mu nan daga nan za mu na hoto wato za mu ɗauko hoto daga kan wayarmu mu za mu ɗauko hoton da muka cire background ɗin nashi daga kan wayar mu yanzu bari mu je kai tsaye ga hoton nan sai mu selectin din shi kamar yadda yake ana so daga nan za mu rage size din abin mu dawo da shi gab da jikin hoton kamar yadda yake ana haka sai mu danna alaman ok din nan wanda shine zai kawo mu nan ko kuma zai ba mu damu da mu zo nan waza so daga nan za mu ajiye hoton sai mu zabo tunda yanzu a haka za mu iya barin eh, wato shi background na haka za mu iya rage shi so yanzu za mu rage size na hoton ko kuma size na a background ɗinta za mu yi aiki da shi kasancewa ya yi wa hoton girma ko ya ɗan yi sama da yawa so daga nan za mu taɓa nan wannan dashi dashi guda uku mun taɓa shi daga nan akwai image size sai mu selecting na image size kamar yadda yake a nan wajen wanda mun yi selecting ɗin shi daga nan zai ba mu damar da za mu shigar da size ɗin da muke so ko kuma daga saman nan akwai size da aka ware wanda za mu iya zaɓa mai aiki da su ga su anan kamar profile picture ko kuma youtube channel bana ko kuma youtube thumbnail so da yake shi na youtube channel bana din na daidai da kaman sauran eh, wato banoni na poster zamu mu iya zaɓarsa a madadin sauran so za kuma mu iya ƙara size din in bai mana ba wato in ya kasance size din ya mana kaɗan ko weight din shi wato faɗinsa ko kuma tsayinsa ya mana kaɗan zamu iya ƙara so yanzu bari mu ƙara tsayin saman ya zama mun mai da shi bari mu mai da shi ɗari bakwai da arba'in. a wasu wannan zai mana daidai da muke sosai mu ɗan rage girman hoton kamar yake a nan wani mu So a yanzu wani girman shi. so za mu iya barin hoton haka daga nan sai mu taba hoton sai mu taba kofi wanda mun taba kofi shine yake kamar mun maimaita shi so za mu iya fudda shadu dinsa kamar yadda yake ana wajen sai mu zo um, mu yi amfani da ɗan yatsa mu ja kamar yadda nake ja hakan nan har mu zo mu kan wannan kalo filters din nan sai mu taba ta so mun zo daga ƙasa uh, nan wajen da aka rubuta wannan uh, <clears throat> saturation din nan shi za mu taɓa sai mu ɗan rage size din shi ya dawo 60 kamar yadda yake haka sai mu taɓa alamar good so daga nan sai mu taɓa opacity kamar yadda yake sai mu rage kwalitin eh, sa kamar yadda na rage mai da shi 30 kamar yadda yake a nan wajen <clears throat> sannan hoton <clears throat> za mu iya mai da shi bayan wannan yanzu eh, eh, yanzu daga nan akwai back sai mu taba shi wannan mun taba shi ne yake nuna cewa mun maida da hoton bayansa kamar yadda yake a nan wajen haka so sai mu eh, bar shi a haka sai mu zo daga nan wajen <clears throat> akwai sharps kamar yadda suke a nan wajen sai mu select na shaf wanda mu yi select na shaf shine zai hoto kamar haka so sai mu amfani da dan yatsan mu yi dragging din inda muke so ya kasance kamar yadda yake a nan wajen haka sai mu sai mu amfani da dan yatsan mu ja shi haka kamar yadda na yi sai mu taɓa alaman good mun yi selecting din shi ko kuma mu iyo da ƙasa sai mu zaɓi kalan da za mu sa a jikin shi wannan eh, abin eh, wannan shops ɗin da muka fitar eh, za mu iya zuwa nan mu selecting na kala da muke so daga ta anan wajen ko wannan ko wannan duk wanda muke so da za mu iya selecting na shi so bari mu sa wannan mun sa wannan in ta muna sai mu taɓa alaman good kamar yadda yake sai mu taɓa back to back kamar yadda na taba anan dinnan so kasancewar ta yi baya sosai da wayannan za mu yi da ita gaba mu dawo da ita to front kamar yadda na taba anan wajen wannan mun taba shi ne zai yi wannan dinsa daga nan sai mu select na wannan hoton shi ma sai mu taba to front wanda shi ne zai nuna kamar <clears throat> shi hoton yana saman wannan kalan kenan a ganin bari mu dan yi amfani da dan yatsan mu dawo da ita kasi kamar haka Ah, so za mu iya dan kara kasa da ita kamar yadda na yi hakan nan so daga nan za mu taɓa a ah, shafs kamar yadda na taɓa sai mu selecting na wannan ah, shaf ɗin mu zo daga kasa sai mu selecting na red color kamar yadda yake a nan wajen sai mu taɓa good sai mu eh, matse shi kamar yadda na matse hakan nan amma haka sai mu ƙara girman shi sai mu taɓa shi haka mai da shi ya zama ɗan siriri inda abin fashion din zai fi fita sai mu zo mu yi amfani da wannan position din kamar yadda yake sai mu kara girman saurin yadda zai mana kasa kamar yadda na ke haka so daga nan sai mu dawo da shi baya mai da shi dan sama kaɗan kamar haka so sai mu kara taɓa wannan hoton sai mu mai da shi front kamar yadda yake ana wanda shine zai fi da style din abin ya fita haka so daga nan bari mu wannan hoton bari mu yi cropping din shi ko kuma mu mai da shi ya zama wani wani ado dai haka so yanzu yadda za mu yi selecting na sharps kamar yadda zan yi a nan haka sai mu taba nan nan wajen sai mu zaɓi cycle kamar yadda yake haka sai mu yi dragging ɗin shi ko kuma mu ƙara girmansa ko mu rage girman shi bari mu bai shi haka sai mu taba alaman ko da yake mu iyo ƙasa sai mu zaɓi kalo wannan kalan haka sai mu taba alaman good So sai muyi dragging din shi haka daga nan sai mu zo mu taɓa wannan hoton sai mu taɓa nan a crop kamar yadda yake a nan sai mu taba wannan cycle ɗin wanda shi ne zai ba da daman da rami eh, mai da hoton ya zama kamar cycle kamar yadda na yi hakan nan. So sai mu dawo sai mu taɓa front kamar yadda na taɓa ɗin nan haka sai mu. bari mu ƙara capacity na opacity na hoton yadda zai ɗan fita ba da style bari mu mai da shi 50 so sai mu rage girman shi haka daidai da wannan so so bayan mun gama sai mu zo daga nan sai mu kare taɓa wannan shafs ɗin sai mu zaɓi cycle kamar yadda na zaɓa hakan nan sai mu dragging ɗin shi a nan haka sai mu taɓa ƙasa ƙasi haka daga nan wajen opacity ɗin nan sai mu mai da shi zero kamar yadda na mai da shi sai mu yi ƙasi a nan akwai stock width sai mu mai da shi ya zama bari mu gwada da 10 ga sai mu iyo ƙasa sai mu zaɓi red color kamar yadda na zaɓa sai mu dawo sai mu rage size din shi daidai da wannan cycle ɗin kamar haka yawwa so bayan mai da shi haka sai mu zo mu daga nan za mu iya zuwa mu yi rubutu a nan bari mu rubuta arewa teach tutorial ko kuma mu rubuta sunan shi wanda muka sa hoton nashi dj abba Mar haka DJ So sai mu bai shi haka sai mu zo daga nan yi amfani da ɗan yatsan ah, mu yi ja har mu zo mu nan relative position ɗinnan sai mu taɓa shi sai mu taɓa wannan abun sai mu taɓa wannan shi ma wanda shine zai dawo da rubutun kamar tsakiya kenan. so daga nan za mu zo mu canja kalar rubutun mu canja shi ya zama ya yi babba sai mu zo mu zaɓi ga phone kamar yadda na zaɓa sai mu duba a ƙasa mu zaɓi kalan da ta mana ga mimi phone wanda da ita za mu yi aikin sai mu zo bayan mun zaɓi mimi phone sai mu zo mu taɓa spacing spacing sai mu mai da shi yadda zai yi kyau kamar haka mun mai da shi 40 bayan mun mai da shi 40 sai mu zo daga nan sai mu ƙara girman rubutun shi ma mu mai da shi 60 ko mu mai da shi wani mu mai da shi 65 sai mu dragin da ɗan mu mai da a rubutun ya dawo tsakiya ko wani abu makamancin haka so daga nan za mu zo mu selecting na kalo da muke so mu sa wani mu zaɓi right kamar yadda na zaɓa so daga nan za mu iya zuwa mu sawa hoton stock wato eh, cycle na baya kamar yadda yake haka so wani mu zaɓi fari so wani mu bar fari haka so daga nan za mu iya zuwa mu ƙara text kamar yadda yake a nan sai mu taɓa wani edit ɗin sai mu yi rubutun da muke so base Bensinga, Hip sai mu taba OK sai mu yi amfani da ɗan yatsan mu dirakin na rubutun zuwa inda muke so daga nan za mu iya zuwa mu zaɓi phone inda muke so mu sa a rubutun wanda ya danganta da wanda za ku yi sha'awa bari mu bar wannan rubutun haka so daga nan za mu zo mu selecting align ga shi a nan wajen sai mu zo mu mai da shi a center kamar yadda na mai da shi hakan nan so za mu iya zaben kalo a rubutun za mu sa kalan da taimana. mana bari mu selecting na bari mu selecting na kalar rigarsa kamar yadda ne hakan nan sai mu taba ok so daga nan za mu iya zuwa mu sa wa rubutun stock shi ma so sai mu samu shi wide stock kamar yadda yake nan sai mu rage girman stock ɗin yawa kamar haka za mu iya barin su haka za mu iya samu spacing kamar yadda na sa ko kuma spacing ɗin na ga bari mu cire spacing din nan ko kuma bari mu sa sai mu rage stock ko kuma cire stock ɗin gaba ɗaya yadda rubutun zai fito ko kuma mu je mu mai da rubutun ya zama ball ah, ta hanyar zuwa mu duba style kamar yadda yake a nan sai mu taba style din sai mu taba b wanda shine yake mai da rubutun bolt so ta haka ake kirkirar bana kamar yadda muka kirkiri wannan ah, haka za mu dinga kawo tutorial yadda ake yin bana insha Allah daga saman nan ah, za mu taba alamar save kamar yadda yake a nan sai mu taba save gashi a nan sai mu taba shi haka wanda ne zai saving din aikin da muka yi so a nan za mu dakata a kasance da arewa a kowane lokaci idan akwai abin da ba fahimta ba za a yi mana tambaya a shafinmu na facebook mai suna arewa kamar yadda muka bayani tun daga farko kuma a taba alamar subscribing domin samun dukkan wasu tutorial namu masu alaka da ilmantarwa da faɗakarwa kada a manta a taba alamar kararrawa domin ita ce za ta dinga sanar da kai kowane lokaci da muka ɗaura bidiyo a nan muke dakata ko ana za mu ce